barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu da watan kuna lahiya ya kwana biya harkoki al'amura har yau dai akan madaki to wai ni tambaya ina da wata tambaya ga mata ki dan Allah dan annabi shi ya ce wai su hanyar da sun kawo ba ta gaskiya ta zalunci shi hanyar da ya hau uban wa haushe shi ita shi waye wace hanya ta hau ha ce sojin da ya shekaru cikin ƙasa yana bauta ma ƙasa kai kawai dan zama na gari banza dan kwaya dan kwaya ka koma gehe ka zo wallahi ina ganin tashi ta kare mai ta kare dan shi bar ganin komi mu kanka mu honan ga ba wai ma ji ba wallahi tsarin nan yadda yake yadda yadda yake zato wallahi mun san bai san ta nan ba wallahi shi hankali wallahi shi hankali ana gargadi ne amma na ga kamar ba shi to wallahi shi hankali hakka ce ka kama cani kai amma na raja Allah kai ne yoyo kai kai eski wai shi na da wayo shi eski shi na da wayo ha kai amma na ranji Allah kai baya da hankali la haula wala quwwata a karshen kwana ne na sun ka taho ha lalle kan baya da dogayen kwanaki wannan tabban ne eh ina baka shawara ma daki ina baka shawara ma daki ka bi a hankali wani kai ashe dai mai dauki dagigi ne ban sani ba wai shi yana kira ga soja yana kira ga yan ƙasa da yawun wa yake magana da yawun wa yake magana kai kira ga yan ƙasa ko kuma soja kai waye ta kwa waye kai waye waye asulin ka ta kwa asulin ka ka san ma'in ne kai waye wani za a kira ga yan ƙasa ko kai kira ga soja wani sojawa kai kamar da hankali hama daki kamar da hankali fa eh kamar da hankali kwayoyin nan da ka sha ka rage shan su dan ni wallahi ba wata doka ne ba doka dan kwaya ne ma eh kai kina a Niger kai waye waye sanka ka ce sun yi ji mulki aka zalunci kai duk zaluncin da hankali soja a cikin Niger baka san ta shi ba ba gane shi ba baka labari ne ha shekara 60 yau da wani abu ana zaluntar mu ba ganin shi ba ba ka sani ba ba ka labari ha ba ka wannan tarihi to koma ta kwanka nemo tarihi sa'annan ka taho sa'annan kai ka su kai magana eh amma yanzu baka bakin magana hakka ce wai kana kira ga soja kana kira ga kai waye wanda za kiran soji kai yanzu soji kai ko sojin kara kana sake ka ce ka kira shi ka kira shi shi me kai mai da hankali fa mai da hankali yanzu Nijar sannin da kai ba shine ba fa ka mai da hankali wallahi ka mai da hankali don yanzu Allah duk wanda ya ce cas wallahi na ganiya ba za mu taɓa yarda da wannan ba ka ce ka rusa tahiya kai waye kai waye har ka ce ka kama jani kai ka amana da Allah kai babu da gige irin wannan mutum wallahi babu da gige irin wannan mutum yoshe ne an ka san ka yoshe ne kai kare na zaka mace kai awaye ta kwan a Niger kai awaye asulin ka da tarihin ka muka san mu sani dabor in za ka hodin abu ka faɗi abin da hankali ke abin gari ka bar tara yan kwaya can yan uwarka kuna abin nan ka bar tara yan kwaya kuna surutai na banza doyi ka ja maka kama bakin jini ga ƙasa banza doyi ka tayi ka bari da Allah ruwan da ka sha ka kwanta ya yi maka alheri amma kai waye kana kira ga soji kana kira ga mai zalumcin da kai kai duk shekarun zalumcin zalumcin da kai kai in baka gode mai soja ba kana abu kana koshe su ha in ba rake da gigi ba da baka san inda an kai ba kai bambancin dabba da mutum hankali wallahi bambancin dabba da adam hankali kai na san kai da dabba duk guda saboda na san baka da hankali to wannan kenan Al'umma dai daga jamhuriyar Nijar na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kamar yadda kuka ji daga bakin wannan bawan Allah wanda ya turo mana saƙonsa kan abin da ya shafi madaki da kuma yunƙurinsa na kifar da shugabancin janar Abdurrahmani Chani da ta da zaune tsaye a jamhuriyar Nijar ɗin da yake shirin yi kamar yadda al'umma ke mai da martani a kansa. To in ba za ku manta ba dai a cikin wannan mako ne dai madaki ya ƙirƙiri wata ƙungiya sabuwa mai karan raje mai inkarin kare haƙƙin Dan adam a jamhuriyar Nijar dai kamar yadda suka faɗa inda suke tuhumar jana Abdurrahmani Chani da cewar ba mutumi ne na arziki ba kuma mutum ne wanda ya zo ya ture kuma ya hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazum ba tare da hujjoji ba gamsassu to zan yi amanna za su iya ƙoƙarinsu don kifar da jana Abdurrahmani Chani Maganganu dai kala-kala marasa daɗi kausasa haka ma daki a cikin wani bidiyo nasa da ya fitar zuwa ga janar Abdurrahman Canin. Hakan ta ca al'ummar jamhuriyar Nijar ke fitowa da kawo koke da kuma tsokacinsu a kan wannan madakin inda suke ganin cewar mutum ne ɗan ta'adda kuma ba mutum bane nagari mutum ne wanda zai tada harguwa ba mutum ne mai kishin ƙasa ba kamar yadda rahotanni suke fita. to ala ayi halin da ya mu abin da zamu yi addu'a a kai Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya shiga tsakanin nagari da mu Allah ya kawo sauƙi mafita da rangwami a dukkan al'amuranmu Allah ya riko da shugabanci nagari ya kawo mana sauki a dukkan shugabanninmu masu ƙoƙari da yunkurin kawo mana ci gaba a ƙasashenmu ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya fatan alkhairi tare da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da ɗauki mai ɗaurewa mai sauraro muna godiya da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka haka zalika idan kana da wani batu rahoto ko wani tsokaci ka iya turo mana shi ta wannan lambar wasu ɗin tamu kamar yadda kake gani haka zalika mai sauraro muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewar ka a cikin wannan tasha ta mai albarka ka iya danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe. muna godiya sosai ga al'umma masu bibiyar mu a yaushe. fatan mu dai Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai jalla wa azza ya sa mu gudu tare mu tsira tare mai sauraro bisalam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv barka da zuwa hausar tv tashar al'umma